da dadi ne ke tashi a falo tana tambayar sa me yasa zai kura mata mai aiki bayan ba wani laifi ta yi ba alhadi ismail da ya ki fitowa fili ya gaya mata dalilin korar shams can da ya ga abin nata is getting way cikin tsawa yake magana ce so kike ki san dalilin da na kori yar aikin ki ki da kidnapping hidaya ta yarinyar is evil mama ta ce what shams din you must be mistaken dadi ya daka mata wata tsawa enough ba na son sake jin any word from you ya fice daga falon Mama ta ma rasa abin da za ta faɗa da azahar dan muha ya shirya a Sujiyar Resorti Restaurant kowane minti yana kallon Miro ko ana bin sama yau. Mutanen Alhaji Lawan kuwa sun yi wayo yau da ba dare suke bin sa ba. Akwai mota ɗaya a tsakiyar su hakan bai ba ma dan muha daman ganin sa ba bayan ya siya wa Hidaya abinci ya kama hanyar sharaɗa. Still yana duban Miro bayan da ya shiga gidan da ya daya daga cikin mutanen alhaji lawan ya kira su tare da gaya masa sun ga dan muha ya tsaya a restoran bayan ya siya abinci ya zarce sharaɗa festo daidai gaban wani gida ya tsaya ya shiga alhaji lawan ya ce shuwa wani kalo ne gidan gai din ya ce brown and milk da black gate alhaji lawan ya ce guest house na alhaji ismail kenan aikin ku ya kyau sai ku jira bayan ya fito ku shigo ku tabbatar mana ko ita hidayen ce a cikin gidan gai din ya amsa da to sannan ya katsa wayar sanda dan muha ya yi gutta ti sannan ya fito ya rufe gate din tare da datse kwado ya yi tafiyarsa bayan kamar can minar da tafiyar dan muha mutanen suka fito daga motar su su biyu suka gwada buɗe kofar amma ina dan muha ya tsaye da kwado motar ɗayan ya koma ya ɗau wata abu da shi ya buɗe kwadon suka shiga windows din gidan suka fara bi suna kallo daga ciki can windon ɗayan ya taɓa dan uwan nasa hidaya suka hango ta haɗa kai da guya kan gado kamar mai zaman makoki bayan da suka gama kare mata kallo sannan suka fice suka sake ratsa kwaɗin straight idan alhaji lawan suka nufa inda suka tarar da alhaji lawan da alhaji ismail zaune a gadin suka karasa ɗayan ya yi wa alhaji lawan ai signal da alama suna son masa magana yan private alhaji lawan ya yi murmushi su na ce dan wari mu yi magana a nan suka nemi gu suka zauna sannan dan ya labarta musu komi alhaji ismail mamaki har yanzu yake da hali irin na ɗansa alhaji lawan ya ce aikin ku ya yi kyau yanzu ya kamata tun da mun san inda take mimekin mu namu tun wuri yanzu Dan uwa abin da nake so da kai, ka hana Muhammad fita yau da gida, ko kuma so nake ku ɗau hidaya ku kai ta inda no one will ever find her ku kai ta can dajin Allah inda namomin daji za su cinye ta ko kuma su kashe min ita alhaji ismail ya yi sauran katse sa kashe ta baka ce dan uwa ta ya za mu kashe hidaya tamkar ya ba take a gare mu gaskiya kar haka a dai kai ta can inda ba wanda zai sake jin labarin ta amma dai kar mu kashe ta ko daji ban yarda a kai ta ba Alhaji Lawan ya ce to shikenan tunda haka ce kun ji ai kar ku kashe ta ko kai ta can inda ba wanda zai sake ganin ta I hope kun gane what I mean dan ya ce yes oga samu kai ta can ta kudu kudu mu jefar da ita a cikin ƙauyen ƙauye alhaji lawan ya ce good yanzu alhaji ismail ka je gida ka hana muhammad fita yau alhaji ismail ya miƙe to sai mun yi magana ya fice alhaji lawan ya dawo da kallon sa kan mutanen nasu tare da ce musu Kilha ya fashe cikin wata makirar dariya. Suka amsa da yes ogasa sannan suka fice da misalin karfe biyu dan muha ya ya kai daidai gun motarsa har ya bude dadi ya kwala masa kira haka ya rufe kofar ya je. Ya same su na'am dadi. Alhaji Ismail ya ce ina kuma za ka dan mu ce ba ta zan yi mana dadi. Dadi ya ce to rashin kunya za ka kamar dama na ce Zama za ka yi ne, to maza koma take inda ka fito a wano to going anywhere dan muha ya ce but why daddy da girma na ka ce ka hana na fita sai ka ce dan yaro daddy ya ce ban yafe maka ba in ka bar gidan nan yau fuskar nan nasa a daure ya fice sai guna guni yake ai wannan ba yi ne ta da girma na za a hana na fita har da guntun tsukar tsurkinsa bangin kofar yayi da karfi sanda alhaji ismail ya jiyo karin har tsakiyar kansa ya ce dan banza za ka gunda ka ɓoye hidaya ba ai ka san ka ganta na ƙarshe kenan dan before tomorrow an yi gaba da ita ɗakin sa sai na fahimi ya kan gado sai huci yake ta ya dadi zai min haka yaro ne ni ne da zai hana ni fita yanzu baby fa shikenan ba za ta ci lunch ba oh damn it galarin wayar sai ya shiga ya kai kan fikcin hidaya ya je daidai kan hatunasa sannan ya rufe idansa kamar mai bacci mutanen alhaji lawan kuwa sun kama hanya zuwa guest house na alhaji isma'il inda hidaya take daidai bakin guest din suka yi fakin suka fito abin su bi ɗayan ya buɗe musu kwaɗin da wata ƙarfe sannan suka shige suka bu buɗe ƙofar falon ma suka nufa ɗakin da suka ga hidaya ɗazunan ma suka buɗe kwaɗin ta da ya safarai suka ga ɗakin wayan ba kowa a ciki ɗayan har da sosa ido ɗayan kuma ya leka toilet still ba sayin na hidaya da haka suka duba sauran ɗakunan gidan tas ba su ganta ba ba ƙaramin ɗaure musu kai abin ya yi ba how comes ko guduwa ta yi ne kam duk suka kasa kiran alhaji lawan don gaya masa halin da ake ciki da kira ɗayansu ya yi kiran alhaji lawan ya sanar da shi halin da ake ciki alhaji lawan ya ce wani irin maganar banza kuke yi wanda za ka ce ba ta gidan menene ita bayan ɗazu kun zo kun ce mun kun ganta a gidan ku yi whatever it take ku samo min wannan yarinyar rahab am kiliya ga idin baki na bari ya ce super kiliya ogasa tare da hangin of call din ya dawo da kallon sa kan dan uwan nasa gai oga safaransa ya ɓaci wai ma tsaya tsaya taya hakan ya faru ba anan nan ɗazu muka ga yarinyar nan ba to ina take yanzu dan uwan nasa ya kaɗa masa kai da alamar shi ma bai sani ba bayan lokacin da dan muha ya kai hidaya breakfast ya fice exactly bayan minti shida ya kuma dawowa ya labe daga wata kwana mun jikin jikinsa ya gaya masa ana bin sa bayan minti hudu da tsayuwarsa a gun ya ga guys na alhaji lawan din sun shige gida suka fito after samuel so bayan tafiyar su ne dan muha ya koma cikin gidan ya manna ma hidaya hanki ranar a hanci ta so mai sannan ya fito da ita daga gidan ya kai ta wani gidansa ba wanda ya san yana da gidan ko dadin sama bai sani ba bai so kai hidaya ɗayan guest house na dadi ba kwas? eventually za su iya ganewa abin da ya faru kenan mami kam sai dai abin da ya karu don kwata-kwata ta fita daga hayyacinta ta koma wani abu daban haka dadi ma ta yi cigiyar hidaya har ta gari ta rungumi kaddara ta komi mika sauran wa Allah subhanahu washe gari da safe a rawun estati 30 dan muhayi shirya ya fita ba tare da kowa yayi notisin nasa ba bayan ya hau titi ya duba miro can ya hango motar wanda suke bin saje ya yi wata jaririyar murmushi sannan ya ci gaba da direbin abinsa cikin nishadi a daidai restaurant din da ya tsaya siyo hidaya abinci sannan ya fito yana nufa cikin na ranar ya siyo mata kayayyaki da dama da ina soya ya nufa motar motarsa kamar an ce juya yana juya ya ga gais din alhaji lawan ɗin nan dan ya ce dan uwa islaki ya gama fa dan it tare da buga stiyarin motar dan muha ya fuska kamar bai gansu ba hasali ma yi kamar yana hangen wani abu ne a gefensa dan ne bakin dan uwan nasu ya buɗe ya ce ba fa mu yake gani ba ai na gaya maka motar sai shige ya hau kan titi su ma suka kunna motar su suna biye da shi yau ma kamar jiya sun bar mota ɗaya a tsakanin su bai san duk dan muha ya gane sai maimakon ya zo shi in gunda kata kawai inda ya ije hidaya sai ya zarce sharaɗa festiri gidan wani abokinsa daidai bakin kofar ya fakin ya fito da ledar abincin ya shige cikin gidan mutanen alhaji lauyi ɗin har da tafi irin mun gano kaɗin nan bayan son minu dan muha ya fito ya ga mutanen ko motsa ba su ba dayan har da ɗaukan jarida irin yana karanta haɗin nan bayan dan muha ya fice da like 5 minutes ɗaya daga cikin gidan mutanen alhaji lawan din ya ce mu shiga mu duba ko nan ne gidan ko dan uwan nasa ya buge ke yansa kai fa wawa ne yomi amfanin dubawa ai kama ka san dole nan zai kawo ta ko baka gaya kai mata abincin ba ne yanzu dai mu je mu gaya wa alhaji kan mun samu gidan koyaya dan uwan nasa ya ce a'a fa mata fa kam shi dan muha yake kome ya iya kuma daga ta daga nan ya kai ta wani gu daban kuma fa mu dai kira shi alhajin a waya zai fi hakan ko suka yi alhaji ya ce aikin kuna kyau sai ku shiga ku ɗauko ta daga nan sai mu san nayi da ita ya amsa da to ogasa sannan ya katsa wayar suka fito daga motar dukan su biyun da full confidence nasu da karfan buɗe-kwaɗon su to da ya safara suka ga kofar ko kwaɗo ba a saka ba ɗayan har da dariyar mugunta sannan ya ce diso kuwa to ko kaɗo ma bai sa ba hehe lalle ya tura kofar suka shige kamar yadda suka yi ranar haka suka so mai yi ma yau suna zagaya wanda ɗin gidan can suka hango wata budurwa kan gado bayan lak 40 second wani gayi wanda ba zai faɗa moha a girman jiki ba ya shigo ɗakin da shirt nasa da ya sa ido sosai sai ya ga alamun mutane ta wanda ya ce ku me kuke min a gida budurwan ta hau ihu wanda ga dukkan alamu matar shi wannan abokin dan hadin ne kwarto kwarto sai ihu take yi nan fa mutanen suka fara gudu kawai sai isa bakin get already farin na dan muha ya riga ya sa lock kwarta ya me kuka zo min a gida dayan gaya din ya ce don Allah ka yi hakuri ya labai mun yi batan kai ne ya hakuri dan Allah farin na ɗan muha ya ce batan kai shine za ku zo kuna leka min matata ta window. hakuri suka yi ta basa ya bude gate din tare da fadin aya ku zo ku tafi godiya suka soma masa suna kai bakin gate din daidai nayi boss na friend na dan moha suka shigo wasu katun maza guda uku da makamai a hannun su nan suka soma dukan mutanen alhaji lawan sanda suka nada musu na jagi sannan suka bar su da irin suka tashi suka gudu suka bugo motar su suka bar unguwar daidai bakin wani shago suka yi fakin sai mai da numfashi suke yi suna out ɗayan ya ce amma wallahi sai na karya dan moha dan uwan nasa ya ko ka manta mai ogasa ya ce ya ce kar mu kuskure mu taba sa dan uwan sai ya ce dan banza wallahi ya ji sa'a wayo baya na friend na dan muha ne ya kira dan muha a daidai lokacin da yake rufo kofar gidan da ya ije hidaya kenan bayan ya bata ta da kayan da ya siya mata friend na san ya labarta masa komai dan muha sai dariya yake yi kamar ba gobe ya ka tsawayar tare da faɗin yan banza kai ko ma waye turo ku na fi ƙarfin ku all Karfe bakwai da rabi dan wahaye je yi wa Hidaya dina yanzu kan bai mutanen Alhaji masu bin saba Da gani suna fama da jiki ne daga dukansu da suka sha ɗazu. Yana isa gidan yayi fakin a waje shige ya samu Hidaya zaune kan gado ta haɗa kai da gwiwa ya ijiye mata abincin. Hannunsa ta riko har tsakiyar kansa sanda ya jiyo shek din ta ce dan muha dan Allah take me home na gaji da zama a nan. You are raining my future. Dan muha ya zauna kusa da ita sannan ya ce ko kaɗan my baby you are the one person me ki gaya mun answers din da nake nema and I will say to you free hidaya ta ce what answers dan muha ya ce me kike nema a dakin da hidaya ta ce notin ba abin da nake nema a gidanku dan muha ya ce you are lying dole akwai abin da kike nema hidaya ta ce fine in dai sai ka san me nake nema a gidanku sannan zaka yi satin dina firi na goma in ci gaba da zama a gidan nan dan muha ya ce fine da ya tashi ya fice tare da rufe ko ina kuka hidaya ta so masan da ta yi mai isar ta ko cin abinci ba ta yi ba a haka ta soma jin ciwon ciki daga can mara ta tsoronta Allah sa ba period nata bane a haka har bace awan gaba da ita washe gari dan muha ya fice karfe 8 da rabi a daidai kwanan da ke kusa da kusa da gidansu ya ga wata kamar Shams don haka ya fita daga motar yana yankanta Shams ko na ganin dan Moha ta soma washe hakora Mari dan Moha ya sake mata tas ta rike kumatun ta dan Moha ka yi hakuri dan Allah zan maka bayani wallahi ba haka bane dan Moha ya ce what explanations ni zaki zuba maka sa ido muna aiki da ke amma a bayan ido na kuma kina yi da hidaya Shams ta tsaro ido hidaya baka ce wallahi tunda muka fara aiki da kai na bar aiki da hidaya Wata marin dan Muha ya kara mata, rufa min baki makaryaciya kai aikin yi wa kanki ki sani daga yau ko akan hanya kika gani you should change our path. Dan babballa ki zanyi dooms as beach kawai. Ya fice motar sai shige ya zarce restaurant yana cikin siya hida abinci hango mutanen Alhaji Lawan. Irin yau sun yi waya din nan tun kafin dan maha ya iso restaurant din suke tsaye suna jiran sa. Bayan ya fito ne ya tabbata su din ne murmushi sannan ya shige motar sai su mu tafiya suna biye da shi. can ta baya baya a daidai gaban wani ofis ya yi fakin su ma mutanen suka yi fakin motar su daga nan dan nesa suka ga dan muha ya shige cikin ofis din da abincin a hannunsa su dai suna nan suna jiran sa 1020 letter duk dan moha bai fito ba har ɗayan ya ce dan uwa anya ba wani aikin ya zo yi a nan ba mu tafi kawai da ƙyar yau zai je ganin yarinyar fa ɗayan ya ce kuma da kamar haka mu tafi kawai suka buga mota suka fice dan muha ko uwa ashe da ya shiga ofis din ta bakdo ya fice ya tarri taksi yana isa gidan ya duba ya duba ya gaba mai bin sa sannan ya shige ya tarar da hidayan kwance kan sai faman birgima take nan ya rikice ya yi kanta hidaya wata isran ya jiyo da fuskar ta da ya ga duk ya jige da hawaye tambayoyi ya hau jero mata wanda bata amsa ko ɗaya ba daga ciki dagota da zai yi ga kasanta duk jini waro ido yayi tare da faɗin oh da kyar ya kwantar da ita kan gado sorry kin ji ina zuwa hidaya ta riko hannunsa dan muha please dan Allah ka kai ni gida ai nit my wayyo zan mutu dan muhace tsafsa yanda ta ba ki mutu ba am ya fice da sauri wata sai na fara siyo mata magani da fat sannan ya dawo ya mika mata tare da faɗin go an wash a self up ina jiran ki a falo bata ce masa komai bai ajiye ya fice da fuskar sa cike da tausayin hidaya da kyar ta miƙe ta shiga taila ta yi wanka ta kimsa ko ina ta shafa mai ta sa ɗaya daga cikin rigunan da ya kawo mata bayan sammina ta dan ya shigo ɗakin ya yi kanta tare da ɓallo mata maganin ya ɗauko mata ruwa ya ce haya take this idaya bata ce masa kawai ya ce please ki yi haƙuri ki sha kin gayyo a da ƙyar ya yi ta lallashinta ta tasha daga karshe sai da ya yi tuwa hawas a gidan sannan ya tafi na masan da ya tabbata ta yi bacci taxi din ya kuma tsara ya sauke sa ofis din ya ga mutanen basu na ya murmushi har kun gaji da jira kenan ya shige motar sai ya dawo gidan ya kuma leka hidaya ba kuma sai dare cause she is he is sure masu bin ba su bin da dare bayan ta gama cin abincinta ta sha maganinta sannan ta kwanta shi kuma ya dawo gida har na tsawon kwana uku dan muhajira yana ma masu bin sannan wasa da hankali sun rasa gane ina ya kai hidaya ran ya masu fesu sosai har da tiritinin dinsu cewa an ba samu hidaya ba sai zaman kano ya gagare su yau ta kama tuesday a ranar 140 dan moha ya shirya je restaurant bayan ya siya mata lunch ya wuce ofis da ya saba zuwa ya yi fakin motarsa sannan ya fito ya duba ya duba ya bai motar masu bin ba ya shige cikin ofis din yana fita ta backdoor din wa'annan mutanen suka fito daga gun suka bi ta taxi suka ga ya tsare ya shiga suma suka tsara wani tare da gaya wa direban falo da tasi hakan ko aka yi suna biye da shi can unguwar dakata kawaje a gaban wata flat gidan taxi dan muha ya tsaya su suka yi fakin daga nesa nan dan muha ya sallami direba din ya waiga ya gaba mai bin sa sannan ya shige gidan tare da rufiya bayan kamar minti arba'in ya fito ya kuma tsarar tasi ya fice nan ne suka fito daga gun Ɗayan ya ce wato wannan dan waha yake ko me na da wayo ko shegen yaro wato kullun sai ya ijiye mu a bakin ofis din can mu dau aiki yake yi ashe din banza ta kofar ba yake bi ya tsare taxi ya zo nan to yau ka ya cika dan uwan na ya ce kai ka gode wa Allah ma mun gano inda take mu shiga ku dan uwan na ya ce yi suka zarce gidan suka ga an tatse da kwado ɗayan ya murmushi sannan ya ciro wani karfi daga foket nasa ya bude suka shiga windows sun gidan suka fara bibiya ba su ga kowa a ciki ba sai suka ji kara daga bathroom na ɗaya daga cikin ɗakin da haka suka yi saurin zuwa suka ga hidaya ce ta ƙara so ta miƙe kan gado ɗayan ya masa body sign da let's go hidaya na ɗaki ta jiyo ƙarar bude kofa ta wani damu ba a zatanta da muha ne duda bai taɓa tafiya ya dawo da sauri haka ba kwaɗan kofar ɗakin ta mutanen suka ballo kawai suwa za ta gani ƙattun maza biyu ai sai ta sa ihu ihu take yi sosai wayo momina dan Allah ki zo ki taimake ni za su kashe ni dan muha dan Allah karka min haka wallahi zan gaya maka me nake nema a gidanku dan Allah karka bari su kashe ni kyau ɗayan ya iya ya kamo da sai shure shure take yi da ya guni ya bata yayi akan kafadarsa sai shure-shure take a haka har suka iso falon still bata bar shure-shuren ba dan yace dan uwa dole fa mu kashe mata jiki duk da ogasa ya ce kar mu yi hatin nata amma yarinyar nan akwai kiriniya idan na jin an ce ogasa hankalinta ya sake wata dan moha ne kenan ya turo su cikin kuka ta ce dan Allah kar ku min haka dan Allah Silva ta bar shirye-shiryen da take yi ba sake ta yi daga sa hidaya ta dibi kafa za ta sa gudu ya kamo hannunta jiya wanda za ta yi manna mata hanki a hanci a take ta some a jikinta ya kuma ɗaga ta ya ya ɓata kan sa suka nufi gidan taxi suka tsare mai taxi ya ce san shi ba zai ɗauke su ba kar su sato ta suka yi ɗayan ya ce ya kake magana haka ne malam kanwar mace ba ta so mai bata da lafiya dan allah ka mana rai ka ɗauke mu Sitar mai tasi ya tsaya ana kallon su ɗayan ya ce wallahi ba ƙarya muke ba ko mu kira maka babar ta ne nan ne mai taksi ya ce to shiga ɗayan ya shiga gaba ɗayan kuma na baya da hidaya daidai ofis ɗin aka sauke su direban ya ce nan ne asibitin bindiga ɗaya daga cikin mutanen ya cire ya ce not out ko kuma in bindige ka inda in har ka kuskura ka gaya ma wani abin da ka gani wallahi sai na kashe ka dan na rike fuskar ka direba ya ce na yi shiru ban ga komi ba kuma suka sallami direban ko kuɗin bai karɓa ba ya bar gon a 360 motar suka shige ɗaya na direbin ɗaya na zaune a baya da hidaya can bayan gari suka tsaya ɗayan ya ɗau ya kira alhaji lawan bugu ɗaya biyu ya ɗaga hello guy ɗin ya ce ogasa oh, gashi mun same ta at least yanzu haka tana tare da mu a cikin mota alhaji lawan ya ce da gaske guy ɗin ya ce absolutely sir you can always count of us yanzu ya za a yi da ita alhaji lawan ya ce ku biya ta gidana amma fa ku yi a hankali kar a gan ku zan baka ki din na da ke old gra sai ku kai ta can ku ijiye ta before in yi figuring out abin da zamu yi da ita gaidin ya amsa da oke ogasa ga munan zuwa sannan ya yi hangin nan da nan alhaji lawan ya kira alhaji ismail ya labarta masa komi alhaji ismail ya ce to to ya yi kyau amma ka ce kar na yi sakaldin muhammad alhaji lawan ya ce ka fallasar da mu kenan ai alhaji ismail ya ce to shikenan haka suka yi sallama bayan yan mintuna mutanen alhaji lawan suka iso gidan alhaji lawan ya mika musu kin din gidan sannan suka fice daidai karfe uku da rabi suka isa gidan alhaji lawan dan sanda suka tabbatar ba mai ganin su sannan suka shige gidan maimakon su kwantar da ita kan gado a zaunar da ita suka yi kan wata kujera ta katako sannan suka daddaura hannayen ta bibbiyo a baya haka kafafuwan ta ma sannan suka mata tafin baki da wata irin mai zafin tsiya sun kai ta fita kenan alhaji lawan ya kira dadi nan daga wayar da zai yi daidai da farkawar hidayar motsi ta so mai a takure hello ogasa alhaji lawan from the site ya ce iya guy din ya ce gashi mun kawo ta gidan kamar yadda ka ce mu yi ogasa alhaji lawan ya ce good gobe a ran 5:30 am na safe nake son ku fita da ita daga garin nan ku kai ta can ta kudu kudu ko irin su osun ko ogun ko wani edo irin garin inyamuran nan da ku kashe min ita yadda ko gangan jikinta ba za a sake gani ba zaro ido hidaya ta yi ta soma Origai din ya amsa da yas ogasa. Duk wannan magana a kunnen hida hawaye ta fara zubta a hankali mai ban tausayi me yasa da muha zai min haka? Me mutuwa ta zai kara masa? Me na taba masa da ya gwammaci ya raba ni da mamina da dadi na? Duk wannan tambayoyin jero su take yi wa kanta ba tare da ansar sa ba. Hawaye take yi sosai. Gai din ya dawo da kallon sa kan hidaya hidaya yake ko mai ogasa? Bai ce mu kai abinci ba saboda haka ba abinci. miki dan uwa sa ya ce ko ruwa mu bata mana kalle ta fa da gani kishi take ji dan uwa ce to je ka dauko mata dan ya fice je ya dauko ya dawo ya mika wa dan uwan nasa ya amsa ya kan hidaya da ta fara shakin already hannu ya sa ya balla marfin da ke bakin nata da karfi sanda gun yayi ja dan azaba ihu ta saka ya ce mata ya bude ruwan ya fara bata a fuska haka ya jika ta tsam sanda ruwan goron faro irin babban nan ya kare tas yana kaiwa nan ya ja hannun dan uwan nasa suka fice suka fice a gidan tare da likin ko'ina fashewa ta cikin wani irin matsanancin kuka ga hannayen nan nata duk an daure mata su a baya har sun soma mata tsami haka kafafuwanta ma gashi ya jiga mata kaya har jikin nata ya fara kaikayi tunanin momanta da dadi ta soma tana hawaye sosai so mai saurare bari mu dakata anan sai shirinmu na gaba domin jin yadda za ta kasance.